yau akwai tashin hankali cikin garin ga ni za a kwace mu budurwa da kono aya mai sanyi haba mr designer ba sallama ba ita ta kawo ne ba yau ido na irin umar kuce sai na samu batar da shi a a to abun ga ya zahimi ya hada ku haba in ba lalacewa irin ta yan mata ba ya za a ce a raba ki da sauran ki saboda wani na kawo miki kono aya mai sanyi billahi alladhi yau raina ya bace abun ban haushi abun ban takaici ba ma da kuɗi ko da wanka ba wai da kwano aya mai sanyi gaske kullum sai na ga umar kuce ko gidan su fatinka ko ni na sha gani ne na tambaye shi sai ya ce man wai maganin ba su da kawo mata a rarun Allah ido na idon umar kuce yau ba a gane shi sai na mai jina jina wallahi baby girl be soke be sile money go beniwa today na shalewa tomorrow na vanessa i dey give